daruruwan matasa ne suka yi tattaki daga farfajiyar da ake kira Place da ke birnin Yamai zuwa Rompuan de Martir da ke gab da gabar kogin Isa wato flag michel inda suka gudanar da gangami da nufin jan hankulan shugabannin duniya akan bukatar mutunta alƙawalin da suka ɗauka game da batun yaki da illolin canjin yanayi. Isa Garba na daga cikin shugabannin ƙungiyar GVA wacce ke gaban wannan yunkuri. Mun gani an sa hannu a kasan Paris bis an kai yarjejeniya an ka sa hannu amma har yanzu sa hannun nan babu nan ga a eh, eh, sake fuska don shi ne mun ka ce duk duniya ko ina an yi jerin gwano mun kuma 'yan Nijar mun ka ce bai kamata a ce wai babu cikin wannan hun duniya ya kamata a ce an yi da mu kuma eh, abun horin cikin mu yau ne shugaban kasar mu ya hito da wannan babban taron da an kai a garin New York ya dawo ya ga isko muna nan muna wannan jerin gwalo kenan abu ne na horin ciki wajen mu tunda yana sa ya sani an kasar Niger ma su ma sun shiga cikin wannan layi jamhuriyar Nijar kamar sauran kasashen yankin Sahel na daga cikin kasashen da ke ɗanɗana kuɗa a sanadiyar ɗumamar yanayi. Dalili kenan matasan ƙasar suka tashi tsaye don an karar da mahukunta a kan wannan matsala, in ji Nafisa Hassan Alfari, wata 'yar gwagwarmayar kare muhalli. yanzu in kun ga isa ruwa yanda yake shekaru da baya ba haka ne isa take yanzu in kun duba ku ga da in ka fita nan da ka fita garin ya mai kana ga itace amma yanzu babu itacen nan ba su kuma idan shine muke so mu sha hankalin shugabanni akan kilima akan zamantacewa na na al'umma kenan yau mu matasa mun gani ne in ba mu yi shi ba babu wanda za ya yi shi shi yasa yau muka taso muna cikin muna nan ga marshe saboda justice climatic jinkirta zartar da matakan dakatar da abubuwan da ke haddasa dumamar yanayi wani abu ne da aka hango cewa yana barazana ga dorewar rayuwar halittu nan da 'yan shekaru masu zuwa ba dole ba ne yau a ce wai da lantarki dole sai da esansi ko sai da gazol mun ga ce lantarki akwai abubuwa da dama da ake lantarki da tunda abun da ke ka takwasan ma cikin duniyan aiki da lantarki saboda aikin lantarki ne mun ka ce a yi aiki a yi unhwani da rana a yi unhwani da iska a yi unhwani da zahin kasa kuma kuma a yi unhwani da teku da isa da ke gare mu da muna iya lantarki da su yau duniya wadda muke jin zahi nan zuwa shekara hamsin ma'ilmanta suka ce ba ta yawa mutum ya yi rayuwa a duniya tunda zahin bai sa mutane su rayu ya kamata a ce wai kenan mun yi lissafi mun yi nazari tunda ba mu ba biyan mu da da kannanmu da suke zauwa ya kamata a ce wai mun bar musu duniya kyautawa inda ake iya rayuwa rayuwar gaske rayuwa na jin daɗi. Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.